an saka shi amma a ce ba zai yi ba sai an hada su daidai ko a fifita shi to tun daga harsashi ma kun kada aiki قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda ya ba Abdurrahman labari yace sayyidina Abubakar ya aika shi a cikin hajjatin lati amarahu alaiha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada'i kafin ayi hajjin kwana, wasu shekaran za a je aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tafi ba sai ya nanna da sayyidina Abubakar yace kai ne amirul haji suka je aikin haji to a wannan shekarar ne sayyidina abubakar ya aika abu huraira ka je ka ba da labari ranar sallah a cikin jama'a ka yi kuwa ka yi tela ka ce ala jama'a kowa ya ji la ya hujju ba da lami mushrikun manzon Allah ya zartar da hukunci ya kafa doka bayan bana daga bana babu wani musulunci da za a ba shi izini ya haji sai dai karbi musulunci wala yatufu bil baiti uryanun babu wani wanda zai zo ya yi tsawafin ɗakin kaba tsirara da haka suke a cikin jahiliya abubuwa ne da ke dan Allah madaukin sarki ya kawo cikin alkur'ani yace rabbi cikin addu'a sayyidina ibrahim rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas haka suke yi ya ne jahiliya sai su je tsirara wai zai tawafi daga baitul dakin kaba daga nan aka samu asali wai in mutum yana son ya samu wani abin sai ya ce kai na jita ana cikin tawafi sai sake dakin kaba an samu mutane da suke haka nan daga daga Najeriya wa'ansu kasashen a zo ana rike da najasa ana cikin tsawa bije ke saki sai mai ta saki wai nakali ne aka basu in za ka kana son ka samu kuɗi sai ka je kai wannan da wai kuma aka ce sai ka je kai fasikanci a ci aka ce sai ka to daga nan ke kan annabi ibrahima ya san hadarin da ke cikin wannan al'amari na Iblis na ke sai sai rabbi innahunna adlalla kaseeran minan nas sun batar da mutane masu kindin yawa kana kuna zaune sai ga akida ta yadu a cikin ku a rasa asalin sa ba za a yi kaza ba sai a yi kaza ba za a yi kaza ba duk abubuwa ka tattaro su ka auna su a cikin ma'aunin shari'a sai ga su duk imma kafirci ko kirka ko ja'irci ko fajirci Allah baya so to kuma tilasta Allah za a yi cin karfin Allah za a yi sa'annan kuma duk abubuwan da ake yi din wai a kauce a saba a yi rashin imani don a tara kudi duk dukiyar da aka tara an kabin shiga sai ka je da gani karshe duk bankuna ce da su ba duk waɗannan dukiyar da ake yi daga bashin banki sai bashin kaza sai bashin kaza wallahi wani ya mutu da dukiyar da ya tara duk da shi da kasa da za a tsayar da wahala za su biya kuɗin banki kuma amma duk da shi basirar su ta toshe basirar ta toshe wayannan abubuwan da zaka je kai na fasikanci na ja'irci da menene karshen ka menene ba kuɗi zai sauko maka ba zaka daina karbi dole, za ka karbi bashi ne bai ta nan da tsananin toshewar basira ta karbi bashi ka je kana ta ka nike kafa ka yi abin da gada ma sa'an nan a ja a kawo ismul azamu a ji a kawo kari a rinka yi a toshe bakin manajan a wannan magana ta mutu wanda da Allah ban da tunanin mu ina mutane za su samu hankali ana toshe bakin mutane ana ce su zuwa tsara kuɗi ta za a baka ba in ka karbi kuɗin mutane banki zuwa za ka yi aiki hujjan jan ka tara kuɗin ka mika ka mu Ka shi kenan ka gwada mutunci ke amma ka je ka karbi bashi ka je a a yi bashi a nan a a shiga a nan ya kawo bakin kaza ya kawo kaza ya kawo duk baki ɗaya a saba wa Allah abinda Allah baya so manzon Allah baya so addinin musulunci baya so sa'an nan ka dinga sai Allah ya toshe basiranka ku wa'annan kana yi kana ta kashe kuɗi kuma kuɗin kai kana zuwa kana rantsuwa ne karshe rana a zuwa sai ana bin ka bayi to me kinan kai eh wulakanci kenan ka shiga ka tafsir wulakanci ba komai bane sai ke dan ke dan ne yake kawo wannan yake yada mutane wannan akida da ba wanda ya san abin nan duk kowa ke kasuwanci zai je malam zamu fita kasuwa zamu fita kasuwa yi addu'a malaki to za a roki Allah ko ko daddare malaki za a roki Allah shike na Allah ya ta za ana roƙon Allah daga haka nan al'amari yazo har yanzu an fi karshen haka nan sunan Allah ba a kawo kuɗi sai an sai an saba wa Allah ko an yi ka sani lokacin da kake yin wannan abin ka fadi ka mutu lokacin da aka ji aka yi wani tsafi aka yi wannan tsafi da kura ko karnuka ko ko bakin abin nan ko bakin ne a wannan lokacin wa'annan duk baki daya yadda ka san zaka yanka rago layya ka takarrabu kana ka takarruba ki zuwa wa Allah madaukakin sarki wa'annan tsafuka duk wallahi kana neman takarrubi ne zuwa wani tsari wani aljani shi ne ke yin wa'annan abubuwa kuma ga abin da yake so don ba me hada me hada me hada addinin Allah da bakin kura ko bakin ko bakin mage ko bakar abin nan ko bakar kusu ne wannan shaytanan da suke wannan تتقرب إليه كما يدى مسلمي كي تتنمى تقرب ga Allah, shine هنا تكي نمى تقرب يوري ليه قلت وانا أشر wannan a lokacin mutum ya mutu me ya matsayin a wurin Allah babu idza wa fit babu wani abin da zai sa ka samu arziki sai in Allah ya ga dama ka daga hannu ka roki Allah Allah kawo ga hanyoyi da Allah ya buɗe yake maka kaje kai kasuwanci ka roki Allah ka sa malamin da ka amince da ke roƙan maka Allah kuma ba wanda zai iya tilasta wa Allah Allahu kuma duk abin da aka yi na rashin imani ko na rashin ko ko da fajirci ko na ba ba zai sa da da kai ya karu a cikin arzikin ka ba har abada ba zai kama komai wallahi sai dai ya raba ka da addinin shi ke nan ka je ka da Allah kuma shi ke nan dukiyar ba an ka tara ka je kamar kana mutuwa ya ka sai murna ba wanda zai ma addu'a a ciki ya tara dukiyar amfani ne maka in ka tara su kai yawa karni sai ka ɗeba ka kai ka zuba masu turawa ka sake dawowa kuma ka fitiri mutane a cikin kanka da ke gida in ka tara ka ɗeba ka kai musu suna muku dariya suna ganin ku ba ku da hankali kuna zuwa kuna takama a kasansu sun sun da ya kasa ku ciki ba ruwan sha ba wutar lantarki ba abincin kirki suna kallo don sun suka kulla sun suka shirya wannan kutun gila ɗin Mun kara ya ingila kasar haihuwarka ba a samu ruwa a sha mai kai dan Allah dan ka raya kasar ingila kasar haihuwarka ana ɗauke wuta mutanen ka ƴan uwanka iyaye da kanne da kakanni da ba sa samun haske su gani suna tafiya mai kai dan Allah mai hada kan tura mai na ruwanka da kai sarje alura za su yi magani kamar kike nan babun idza waqafa fi sawati yace wani babu in mutum ya tsaya a cikin tawafi wa qala ata'u fi man yatufu fa tuqamu salatu ma'ana in kana tawafi kai ɗaya ko biyu ko uku kafin ka cika sai aka tada sallah yaya za ka yi sai ka bar sallah ka cika tawafi ko ka yanke tawafi ka je kai sallah in ka yanke tawafi ka je kai sallah in ka dawo yaya za ka yi jonawa za ka yi ko sabuwa za ka yi وقال أفاء أفاء يتي في من يطوف وأتكم كنت وندك توافي فتقام الصلاة أسيد صلى a fara sallah au yudfa'u an makalihi ko kana tawafi a ture ka kamar yadda ake cunkoso idza sallama yarji'u ila haythu quti'a alayhi fayabli yace in kana tawafi aka tada sallah sai ka tashi sai ka bar tawafi ka je ka bi sallah in ka dawo inda ka tsaya in nan sai ka jona ka cika tawafin ka da shi ba sai ka fara farko ba kuma Allahu akbar dan tawafi ibada ce sallah fa ibada ce ko ويذكر نحوه عن ابن عمر yace an rau ana ambatan kwatankwacin wannan maganar daga Abdullahi dan Umar wa Abdurrahman bin Abi Bakr radiyallahu anhu daga da Abdullah daga da Abdurrahman dan Abi Bakr babun صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوئه ركعتين yace wani babu kuma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi tawafi shi guda bakwai yayi sallah raka'a bi subu'ihi shine tawafin da ya raka'a bakwai nafi'u yace kana bin umar radiyallahu ma abdullahi da umar Allah ya kara muke da ya kasance yusalli li kulli subu'in raka'atayn yace abdullahi da umar ya kasance duk sa'an da ya tawafi raka'a bakwai sai ya zaga ya ce janyo ya tsaya yayi salla nafila raka'a biyu وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عفاء Kulu. تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يكف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين an karbo aka ce Isma'il dan Umayya ce kultu lizuhri na faɗawa wa Muhammad ibn Shihab az-Zuhri al-Majri Abdul Nafi sa'an Abdullah dan Umar yace inna asa'an yaqulu yace afa yana cewa yutujihul maktubatu min raka'atay tawafi ma'ana in ka gama tawafin ka kana gamawa kafin kai sallah raka'a biyu sai aka tada sallar azhar ko la'asar ko magarwa ko wa waɗansu suka ce to in ka je kai sallan farilla din wannan ta wadatar daga barin sallan nafila din فقال سي عبد الله بن عمر يتي السنة أي زهري يتي فقال السنة أفضل يتي sunna ita ce tafi bayan ka yi sallan farilla ka je ka yi sallan nafila din raka a kai sawa cikin ko yace in kai haka shi yafi akan wannan magana bai ce in ka wadatu in ka isu da sallan farilla ba kai ba amma yake wannan shine yafi menene dalilin ka yace lam na biyu sallallahu alaihi wasallam ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yi tawafi guda bakwai ba sai yayi sallah raka'a biyu bayan haka قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن أمر قال فأن ابن عمر رضي الله عنهما أيقق الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة الله أكبر an karbo daga sufiyanu daga amri yace sa'alna ibn umar mun tambayi abdullahi dan umar sarkin jin sunna kenan Allah ya tara musu yadda da Abdullahi da mahaifinsa Umar muka ce aya ka urrajul alam ra'ati fil umrati qabla an yatufa bayna safa wal marwa muka ce ya Abdullahi da Umar in mutum yazo yayi umra yazo yin aikin umra yayi sa'ayi yayi tawafi dakin Kaaba yayi nafila kafin ya je yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa zai iya zakewa matarsa zai iya saduwa da matarsa sai ya ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu iko a'a ba sai sai to shi dai ga abin da yake da shi ga abin da manzon Allah yayi kuma in kana son lafiya <laughs> Allahu akbar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fa safa bil bait sab'an sai tsawafi guda bakwai kuma sallah khalfal maqami raka'atayn sannan yayi sallah raka'a biyu wa tafa baina safa wal marwa sa'annan yaje sa'ayi tsakanin safa da marwa وقال سألنا سي عبد الله بن عمر يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة hakika kyakkyawan koyo na kyakkyawan ɗabi'u sun kasance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa duk wanda ke son yayi koyi koyi da Abdullahi dan Umar kenan da yake ai mai da cewa yana cikin manya-manyan sahabban da suka fi kowa kwaɗayin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da kuma kirje ce kaza kaza ba sai ya kawo abin yace ya sa hannun kure ya da shi dawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in ba haka ake ba ba yadda za a yi addinin ka miki ba yadda za a yi addinin ka tafi daidai ba yadda za a yi ka da Allah na ni lafiya addinin ka na lafiya duk yadda za a yi sai dan ya zo ya janye ka anan ya kautar da kai anan ya je saka ka daji ya je saka ka cikin halaka قال يتي وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما sai na mai jabiru dan abdullahi Allah ya kara masa yadda fa qala sai imra la yaqrabu imra'atahu yace duk wanda ya zo aikin umra yayi tsawafi yayi nafila bai gama aikin umra ba tukunna kada ya je sadu da matarsa har sai yayi aikin sa'i safa da marwa ya je sisi ya nan kenan kaga ma aikin umra sai dai kai abin da ka yi tunda ya halarta. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول إيه بعد من ذلك يأتي أيتي فأن نبي كسنك كعبة با بي طوافي با حار سيد يأتي أيتي يجي عرفة يداو فأن نبي طوافي نفرقه ويرجع بعد الطواف الأول فأن يداو بايا طوافي نفرقه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka fasafa wa sa'a baina Safa wal Marwa yayi tawafi sa'annan yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa daga nan kuma bai koma yin bai koma yin tawafi da dakin sama ba ba da tawafi hatta raja'a min Arafa har sai da aka dawo daga Arafa ma'ana in ka je kai tawafi ka kai sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ya halatta duk sa'an da ka samu dama ko kai nafila ko kai tawafi dama aka ce malamai sai sabani in mutum yana cikin Makka sa yana zaunin sa ko ya yi aikin sa yana zaune yayi yi fili cikin harami cikin kafila da ko duk sa da ya samu dama ya tsawafi to ya halatta kai tawafi ko wani lokaci ya halatta kai nafil fili lokacin da suka halatta shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tawafi yayi sa'ayi ma'ana yana cikin makka bai kuma koma yayi wani tsawafi ba har sai da aka je arafa aka dawo ma'ana ba lallai bane in kana zaune ko lokaci ka ya tawafi in kai tawafin ka na haji ko na umara ko da kwana nawa ka zauna makka ba lallai bane sai kai tawafi har sai ka je kuma arafa ka dawo babu man sallara ka tawafi farijan min al masjidi yake to duk sa'an da ake magana in mutum ya tawafi zai sallah raka'a biyu sai ya tsakanin ɗakin Ka'aba da inda ake yin nafila wannan raka'a sai tawafi to shin in mutum ya tawafi maimakon yayi wannan oi guda biyu a wannan wurin ko a cikin masallacin Ka'aba in ya fita wajen masallacin yayi wannan ya wadatar ko bai wadatar ba ya wadatar ko bai wadatar ba ha bai wadatar ba ya wadatar ban karatu suka da kai ba ba kana yi kan nafsi bane kan dalili ba ke za kana son ka faɗi abu kana shakka ko ka faɗi abu da ta ba ka da dalili amma kaga sayyidina abdullahi da umar ibnu abbas duk sahabbai kowanne yana da mai a hannunsa kowanne abin alfahari ne wurin shi aka tambaye shi magana yace to yanda al'amari yake ni dai na ga manzon Allah ga abin da yake ko ga abin da ya aikata shi ke nan kuma wannan shine yake kara musu daraja amma mu ne mu ne mu ne wata rana sai Allah ya nuna maka ba kai bane abin Allah baya son wannan Allah yana kishin wannan kwarai da gaske وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم wannan ta'aliki ne ake cewa da ko amma bi sigatil jazmi aw bi sigatil tamrid wa salla ma'ana imam al-bukhari bi kulli ta'kidin ya faɗa illa ba da sanadi ina ina ki ina cewa wa umar ina ya hadu da kai na umar to wannan shine ta'liki ne amma bi sigatil jazmi ne qawlan wahidan yace sayyidina umar yayi sallah raka'a biyu wajen masallaci ma ba wai hijr ibn isma'ila ba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن زينب عن ام سلمه رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن أروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت إذا أقيمت صلاة الصبح فتوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت mun gama mahallin shahid na Imam Bukhari ko Imam Bukhari duk malaman fiqh da suka binciki zan su kai Imam Bukhari sai da suka yi mauce irin kaifin hankalin da Allah ya bashi yake bashin hukunce hukunce na jara'a. abin da ya fada shine an karbo daga Hisham dan Urwa yace nana ummu salama radiyallahu anha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah shi ya fada wa umma salama wa huwa makka wa arada al-khuruja suna makka an kiri za a fita sai na ummu salama ta kawo maganar ta wa lam ummu salama ta safar bil baiti ummu bai ba tayi tawafi ba wa aradat al khuruj kuma tana nan tana son su fita gaji za a fita daga makka a tafi ma'ana tawafin wada'i kenan ko fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda zaki yi in mutane suka fara sallar asuba ki je ki haura kuma ki a bar hawa ki je ki tawafin إذا أقيمت صلاة الصبح فكوفي على بعيرك والناس يصلون هكذا Allah ya faɗa mata. fa fa'alat zalika sai ta dai sai tawafin falam tusalli hatta kharajat bata yi sallah ba har ta fita cikin masallaci sai imam al-bukhari ya iskin ba zai yi ta tafi ba ta yi sallan ba amma ta fita masallaci to tayi wajen masallaci kenan kuma na fila ta yi Allahu akbar babu man salla raka'a sai tawafi khalf al-maqami yake babin da ke bayanin wanda ya salla raka'a sai tawafi bayan maqamu ibrahim قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا وقال وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة yace amr dan dinar yace naji abdullahi da umar Allah ya kara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso makka sai ya tsawafi guda bakwai sa'annan yayi sallah khalfal maqami rak'atayn bayan maqam Ibrahim raka'a biyu thumma kharaja alaihi salatu wassalam sa'annan manzon Allah ya fita zuwa safa ya hau kan dutsen safa safa yace inna safa wal marwa min sha'airillahi wa nahajal baita wa samara fala junaha alaihima أو أبدأ بما أبدأ بما بدأ الله به فأنيت إن الصفا والمروة وقد قال الله تعالى يا عبد الله بن عمر أي الله ما أوكشين سركي فتاتي لقد كان لكم حقيقة kyakkyawan koyi ya kasance muku fi rasulillahi daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba wanda za a yi koyi da shi sau da kafa sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu tawafi ba da wal asr to babu yin tawafi bayan sallan asuba da bayan sallan la'asar ya halatta ayi tawafi ko bai halatta ba ya halatta ayi tawafi bayan sallan asuba ko bayan sallan asar ko bai halatta ba ya halatta to in aka gama tawafin za a yi raka sai me dalili eh bayan la'asar aka ce bayan aka bayi ko to kaga ya isin baki ko wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma yusalli rak'atay tawafi ma lam tatlu' ash-shams yace Abdullahi dan Umar yana yin sallar tawafi rasa ta tawafi matukar rana bata hudu ba lokacin da yake dabda rana ta hudu ai ne aka haramta yin nafila ko yace in wannan lokacin bai kai ba Abdullahi dan Umar yayi tawafi sai nafilar sa akan haka ya halatta ke ko ya halatta ba a wata riwaya manzo Allah yake la tam yake ya ku mutanen Makka kada ku hana duk wanda ya zo a cikin masallacin nan ya sallah fi ayyi waqtin sha'a ma'ana duk wanda ya zo zai sallah kada ku hana shi to a wannan malamai suka yi istinbati tunda manzon Allah bai to gace bai ce duk wanda ya zo kowanne lokaci ne sallah ko mutanen Makka ko hana shi sai suka ce a cikin Makka ya halatta kai na tula kowanne lokaci a cikin ka Allahu Akbar wa tafa Umar wa tafa Umar ba'da salati subh yace sayyidina Umar yayi tawafi bayan sallar asuba فركب تيهو أبر هوسا حتى صلى ركعتين بذيتوا هل سيدة صلى ركعة دي إلا أكثر ذيتوا ما لا يحلق كينكو قال حدثني الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حديد عن عطاء عن عطاء عن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طابوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت في الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون an karbo daga urwa ya rawaito daga nana aisha Allah ya tara masa yadda ta waɗansu mutane suka yi tsawafi da ɗakin ka'aba ba da salati subhi bayan sallan asuba da suka yi tsawafi sai suka ka'adu ilal muzakkiri sai suka je suka zauna wurin mai wa'azi ko mai karantarwa a cikin karantarwa a cikin masallacin harami maka da madina ya jima ana yi ga shi na aisha ma'ana abinda ake nufi da masallaci ba an ai sallah a kulle a rufe kowa ya tafi ba a'a masallaci na da wata yana da wata daraja da Allah ya ba masallaci masjidin masallaci ake wa'azi ake gargadi ake ilmantar da mutane ma'ana bayan sallar magriba akwai masallacin annabi bayan sallar asuba akwai mai karantarwa bayan sallar azhar akwai mai karantarwa bayan la'asar akwai mai karantarwa bayan magruba akwai mai karantarwa bayan sallar lisha zai muhtar kirkiti sai kai a karantarwa kaman awa ɗaya ko minti 30 sa'an nan ya tashi haka ake raya masallatai da ilimi don Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna lallai sai an karantar da mutane addinin Allah a masallatai a soro a makarantu a ko ina baki daya bayan sallar asuba akwai wanda zai zauna karantar da tauhidi akwai wanda zai zauna karantar da fiqh akwai wanda zai zauna karantar da hadisi da yake masallacin na da girma Ka'aba sa'annan da masallacin manzon Allah wannan na wannan bangare wancan na wancan bangare wannan nayi ko da za su ne ba ba wanda zai damu wani to amma masallatan mu ba su da girman da in wani yana wani bangare yana karatu da loudspeaker ko da bakin sa ne in kana wani bangare kai ma ba za ka iya yi ba to sai ya zama sai dai mutum ɗaya kenan to amma duk da shi me ya hana masallatanmu a rinka karantar da mutane addini bayan sallar asuba bayan sallar azhar bayan asar bayan magaraba, dan al'umma baki daya wani ba shi da daman da zai makaranta ma'aikaci ne amma baya yiwa a ce wa'annan lokuta guda biyar ba shi da lokaci ne 30 ko awa daya in ba shi da lokaci bayan sallar asuba in ma'aikaci ne bayan sallar asuba duk aikin kana da awa ɗaya cikin ka samu damar sukan kuma je ɗaurin aiki to ana da idan da sallar asuba aka yi tasbihi minti goma sha biyar sai a jiyo a zauna ana karatu duk ma'aikata ne amma sai an zauna a yi karatu in ba kina maka Allah ake yi ba ba yadda za a yi ba abin da zai hana shetan ya zo ya janye kai zai saka ka halaka an zo an zauna an kina maka Allah an tunatar da kai Allah madaukakin sarki an karanta tauhidi an bayyana maka hakokin Allah a sa hakokin da kake da shi akan ƴan uwansa ka san yadda zaka bi manzon Allah ka san yadda zaka kaunaci manzon Allah ka san yadda zaka bi Allah madaukakin sarki ka san yadda zaka yi da addinin Allah da azahar baka da dama shi kenan tunda kai da safi wanda bai samu dama ya zo da safi bai da Azahar shi ma ya zo wanda ba shi da dama da asar ya zo wanda ba shi da dama duk aikin duniyar nan magarba an gama ko an tashi a rufe wurin aiki bayan sallar magarba kowa sai zai zauna Yasa masallacin Ka'aba da masallacin Annabi bayan sallar magarba kullum awa ɗaya da rabi ake zama wanda ke da bukatar sai zai sau ya yi tsaye sai dawo a yi kiran sallah awa ɗaya wanda ko ba shi da komai ya zauna ko baya komai yana zaune yana jin hadisin manzon Allah tafsiri a tauhidi ana yi ko da ba shi da dama da yana zaune yana ji abu na shiga kunne shi da sai tasiri haka ake yi masallacin annabi haka ake masallacin Ka'aba haka malam akwai wanda bai je makaranta ba bai taba zuwa makaranta ba da zaka ce maka rubutu ba zai iya ba amma saboda lazimtan malamai da yake yi yana zaune ana yi yanzu yana ma magana kan sunna sai ka ce shi ne imam da da'ima yana zaune duk sa'an da ake zaune a za yi karatu yana zaune gindin ne rayuwa ne da shi za a fara da shi za a gama duk matsalolin da ake tattaunawa suna shiga kwakwalwar suna suna shiga kwakwalwarsa wata rana kuna zare ko ɗalibai ne ko kuna magana ko kuna wani sabani ko kuna tattaunawa yana zaune yana ji da yi karatu irin naku watakila ba zai iya karanta ban da karatu cikin sallah eh, surorin sallah da fata watakila ba zai iya karanta wani abu ba amma sai ce ai wannan abin da kuka fada kaza kaza wata rana manzon Allah yayi kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba ku isa ku ce masa dai ina ya samu ba dai ya kawo muku da hadisin inda ya kawo hadisin ba sai kawo ma'anarsa yana sana'arsa sa'annan kuma ya samu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa'anna na aisha ce wa'anna suka yi sai tawafi da suka zama maimakon su sallar nafila sai suka je suka zauna wurin karatu ko halakar karatu ko mai wa'azi yana yi sai suka je suka zauna suna ji hatta idza sala'at ash-shams yusalluna har sai da dab da hudowar rana watakila an gama karatu kenan ko mai wa'azi ya gama ya juya sai suka tashi suna nafila fa qalat aisha radiyallahu anha sai na aisha tace ka'adu سنة في توافد سكا زونا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون حتى سكا زونا زمن كوي هر سيدة لوكا تلا أتكرها الجسلة يزو سأل لوكا تلا كي صلى saboda hadari ko saboda hadari mutane na nesa ko sai a tsaya a dakar ko a kai karshen baji ko kala hadda sana ibrahim ibn al-munzir kala abu damrata kala hadda sana musa ibn uqba an nafi'in anna abdullahi radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أن قربوا عبد الله دعوما يتو ناجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينهى هني أي صلى دبدا هدو ورانا دبدا لوكة دبدا قد ورانا قال حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما معناه يذكر من نفسي أهلنك cewa in aka yi tsawasi bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar za a yi nafila tunda Abdullahi dan Zubair ya aikata haka yace nana Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sa'an da ya shigo wurin ta bayan la'asar sai yayi nafila Allahumma ajina fi ma alayhi wa tawallana fi ma tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yuzillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin عليكم وعدتهم ثلاثمائة وبضعة عشرة وفي الصحيح يتي يا دوشك حديث صحيح لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم لو لك لكسا حاتب ابن أبي بكر بل سعد يفعل كما قال لك وما يدريك يا أمت لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم تدس أنك كافر أبو بكر وفتأريتا ka ta manzon Allah duk sa'an da ka kafirta sayyidina Umar ka ta manzon Allah duk sa'an da ka kafirta sayyidina Usman ka ta manzon Allah wai an ce laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تلك أي أن كيدي في دفرت إذ يبايعونك أي لو مبايع سيدنا كيف عن رافع بن خديج قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم فيتي مي كتي غنين سوى أن سكا هلرك بدر إلى ما تيسو أشكنكم قال خيارنا تلك سونة يجم كما نقول الله قال كذلك هم عند خيار الملائكة حتى سكورين يجم ملائكة فأهد fa ahlu uhud allazina shahidu uhud waɗanda suka halarci uhud suka ce suna ne fiyayyu wurin wurin mu sai manzo Allah ya haka suke wurin fiyayyun mala'ika haka har zuwa waɗanda suka yi mu mubaya'a tahta shajara haka sai Shehu ya tafi ya tafi wa naqala al-ijma tartibi fa sa'iru sahaba afdalu min ghairihim qala sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi manzo Allah ce na rantse da sarkin da raina ke hannunsa law anfaka ahdukum mithla uhudin zahaban da za ka mallaki dukiya kwatan dutsen uhudu ka kiyar fi sabilillahi manzo Allah ce baka kai tafin hannun sahabbai ba baka kai rabin abin da suka yi ba فباقي Umma أفضل من سائر Sa'an nan suka ce bayan wannan tsari Uhud da zuwa ma'ana bai'atul ne sa'annan ce al'umman manzan Allah baki ɗaya sun fi sauran al'umman da suka gabata saboda darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah ce kun Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas وقال صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خير أمة وأكرمها على Allah rawahu أصحاب Sunan ala اختلافه to ya tafi ya tafi ya ce wa na taqidu shehu usman ya ce wa na taqidu ina ma'ana wa na taqidu anna afdal nisai maryam binti Imrana wa fatima binti nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rawi at-tirmidhi wa sahahahu hadithu hasbukan min nisa'i al binti imran wa khadija binti khuwailid wa fatima binti muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asiyatu mar'ati fir'auna وفي الصحيحين من حديث خير نسائها مريم بنت إمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد وفي صحيح فاطمة سيدة نساء هذه الأمة وروى النسائي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ملك من الملائكة استأذن قال هذا ملك من الملائكة استأذن ربه ليسلم على علي وبشرني على أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة وأمهما سيدة نساء أهل الجنة to daga nan har yazo yace wa sai Usman yace gashi wa afdalu ummahatil mu'minina azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum ay fil hurmati wat abin khadijah bint khuwailid خويلد أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة الصديقة هذا شيء عثمان يقول ما تستكين من الله نانا خديجة نانا عائشة قال صلى الله عليه وسلم قبول من الرجال هكا فأن يزو ونعتقد أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام معصومون هكا haka yake na na Aisha ta fi sa'annan wacce sa'annan wacce haka yake yake wa na taqid wa na taqid haka aqidan ahli sunna take wannan littafi na Sheikh Usman ne ka gani yana nan yayi yayi hidayatul talibina umdatul ulama'i umdatul muta'addidin wal muntarifin zai ce maka bayan usuluddin ya gwada ma aqida baki daya ya zai gwada maka ga abinda ake nufi da tasawuf sannan zai gwada maka ulumul mu'amalat sannan zai yi karke zai babban littafi da kusan ya fi sauran littafan sai ce tafsiratul mubtadi wa tafsiratul mubtadi wa tafsiratul muntahi ya kawo aqidan ahli sunna baki ɗaya ya kawo wa'annan din littafai suna nan kuma an yi tahqiqin su an yi editin su wannan nayi tahqiqin shi na buga da kuɗi na raba mutane fiye da shekara goma ya kare har yanzu ba a samu wanda zai buga a yada ba tun da ba a raya ayyukan da shehu usman ya yi tilas wannan ya larabo ta wannan ya larabo na baki ɗaya halaka halakar da kanku za ku ba abin da zai fi shi kowa sai dawo kan aqidan ahli sunna wal jama'a yau Usman ya fayyace su baki ɗaya filla filla ya kawo hadisi ya ko duk baki ɗaya kafin ya zo ya sai da ya zo har ya ce ونعتقد أن الأئمة الأربعة كلهم على الحق على هدى من ربهم إمام الشافعي وإمام مالك وإمام أبو حنيفة وإمام أحمد هل يكاو حديث بيو يتي غا حديث يزو cikin bayanin fadlan Imam Shafi'i yace manzon Allah ya ce kaza kaza kaza kaza za a samu wani malami cikin cikin Bani Abdul Muttalib imam shehu abdullahi shehu usman yace ba a taba samun wani malami bayan sahabbai cikin bani abdul muttalib bani al matlabi wanda ya yada ilimi kamar imam shafi'i ba sa'an ne ce ga kuma hadisin da yazo cikin bayanin fadlan imam malik yace manzon Allah yace sayati zamanu wan nas yadribuna akbada idli wa la yajiduna a'lama min alim al madina yace abin da yace sufyan sauri yace abinda ake nufi da alim al madina imam malik usman karshen rayuwarsa sai da yazo sai alkitabu was sunna muna da shaida muna da littafin duk baki ɗaya mun yi aiki da kansu duk a kansu duk wanda ke so ya karanta zai zo ya gani kowace kalma sai ce saboda Allah yake kaza manzon Allah yake kaza Allah yake kaza manzon Allah yake kaza Allah yake kaza manzon Allah yake kaza karshen littafin zai ce ga hadisai 40 da yake ya kamata kowa ya haddace sai ya aiki da su yazo ya kawo yace al isnadu min ad-din laula al isnadu la qala man sha'a ma qala yazo ya yadu ayyul hadisi yace ya jama'a duk abin da ka sani na ilimi ana samu kasashen mu amma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ita sai fa duk sa'an da ka samu malamin sunnar manzo Allah ne sa hadisi sai Usman ya kare kai riko da shi kada kai sakaci Allahu akbar wa'annan duk suna nan a rubuce kage shi da shi da rubutun su na gargajiya da za mu karanta duk abin da ke ciki tun daga farkon usul dini sai kai mamaki yaya aka yi mutane suka shiga rudani har suka bar sunna suka shiga cikin bid'a Allahu akbar ba a karanta yadda in ka je karatu ka karanta an tsaya ka rufe ka rufe karatun da aiki haka ne sai a ji ba a aiki da su ba yadda za a yi sai zama kama sanin himari a cikin asfara bi isa matsalul qawmi da sai an karanta a yi aiki da shi sa'annan a san yaya aka yi suka samu nasara in ba haka ba wannan hayaniya wannan ita ce karshen nasiha da za mu yi ma yan uwa ba wani ba wani abu bane wannan hanyar da kuke bi batake, wallahi tallahi duk ba abin da bamu gani ba a cikin duk abin da aka rude ku aka dare ku da shi duk mun gani kauce musu muka yi ba alheri cikin zagin sahabbai abin da za ka fito ka ce abin da za ku fito ku ce shine duk sa'an da za ka yi magana addini in ka kauce masa yadda abubakar ne kake nan in ka kauce masa yadda umar ne kake nan in ka kauce masa yadda usman ne kake nan ba daidai bane kuskure ne to kuma an ce ba kwa son sahabbai ne maimakon ku fito ku ce muna san dukkan sahabban manzon Allah fiyayyen sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sa'an sayyidina Umar fadar wannan ma yana muku wahala waɗanda kuke girmamawa kuna bautata mu hotunan su ne za su yi wani aiki suka yi ma addini babu abin da suka yi ma addini sai dai zan tutuka mata zan tutuka ne yi kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza kaza duk duniya duk duniya wata kasa ce ba ta hulɗa da Amerika a fito a faɗa mun ga kasan da ba ta hulɗa da Amerika ko a boye ko a tsini babu wata kasa da ba ta hulɗa da Amerika a boye kun yi daidai ku la'anci Amerika ku zagi dukkan arna kun yi daidai to kuma me ya kawo zagin sai na Abubakar ke ma kun sai cikin arna kenan me ya kawo zagin na Aisha ku ce mata fasika ta yi ta yi kaza duk sa'an da aka duk sa'an da aka ci mutuncin matar ka wa aka ci mutuncin wa aka ci mutuncin ga manzo mutuncin manzo Allah kuke ci amma mutane suka yi shiru tunda ba a taba kowan su ba ba a taba kowan su ba dan sai na Abubakar a faɗi da a cikin daren suna faɗa kai za ka kai a sa maka suna abubakar ce wa Allah ya sauke ka mai abubakar wannan ta wannan ta kawo ya kai Aisha wannan ya kawo maje maje mu dure kai Muawiya wannan ce kai Allah ya min zamo abubakar cikin Kano kuma ana ji ana kallo in kun isa ku tabo abubuwan da ba ka so ku tabo ku gani sun kyale ku dan sai na Abubakar ba shi da kungiya sai na Umar ba shi da kungiya sai na Usman ba shi da kungiya in ta ba shi da kungiya ku tabo abubuwan da suke da kungiya ku gani kun kwana lafiya اللهم اجعلنا في من عليك وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اكتم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. Islam bil Azlam sun sani kasu har abada yake ba saba yi ba. فدخل البيت ده أكثر فأنا سيد في وقتك الكعبة فكبر الله أكبر في نواهي ولم يصلي فيه معنى عشان كيف يجتمع فلم يريد كيف يصلى بأسي تو الاستكساب بالأزلام الأزلام هي أقداه أبين ده سكي يشيني دا ما سوكو ما كشكسو سنا ما سوكو تجاو بيشيني سيسوكا جي سوكا جي سوكا كتي سوكا جاو مكانسو أبو بوا الكلمة ne ake fekewa ko kokara ake fekewa sai a sama a zana ma daya ɗaya a ce kakka yi aikata kada ka aikata sa'annan ɗaya kuma a bar shi ba a sa komai in suka tashi tafiya ko yin wani abu sai su je su saka cikin gumaka ko su saka cikin abu in aikata ya fito sai su akwai nasara in kada ka aikata sai su a ah, ba za a tafiya ba za a yi ba in wanda yake shiru ba komai su fito sai a sake har an samu ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu mun gane ko abubuwan da suke kenan sai a ga wurin masu bautan gumaka waɗanda suke suke tsaron gumakan abubuwan suna da su abubuwa da yawa in abu ya faru suna da yadda suke yi in aure zai yi sai a ce ko kuwa sai a ce i i yi kai shiru ne kamar yadda muka gwada in kuma wani abu ne ya faru an samu wani ka ana shakka ko wannan ko shege ne ko menene sai sai su kawo alkalma su zana minhum min gairihim sa'annan dai sa'annan su aika in minhum ya fito sai su a ah, shi ne min gairihim sai su wannan dan in ya shuru in ya fito sai su sake yi to haka suke ta yi baki daya a hankali a hankali waɗannan abubuwa suka zo suka yadu asalin su masu bauta ma guma kai ce malam zai tafiya yaya ne ne ne addu'a mai sa'a sai abun buga kasa turabi ne ko sai ayi ayi ayi da yawa sannan zo ana tarewa na karshe ya zama biyu sai ake akwai nasara in ya zama mara ne sai ake ba nasara to waye waya maka la'amri <laughs> la'amru kamar ta fi zawari bil asa wala zabiratu sayl man fa'il yace masu buga kasa masu menene da menene masu kamfe kamfe ba wanda ya san abin da Allah ke son ya aikata asalin wa'annan al'amurra baki ɗaya asalin shi shine lokacin da annabi Sulaiman Allah ya hore masa aljanai suna masa aiki sai ya zo suna suna ci masa aiki yana dogare kan sandansa sai Allah ya karbi ransa ba sani ba har sai da tururuwa ta zo ta ci sandan sa'an ya faɗi. Garam, eh, gara, gara falamma karra ta bayyana cin jinnu allahu kanu ya lamu da gaiba ma na bisu jin azabul muhim yadda ce to yanzu za mu yi wani mazam kulla wani makirki wani makarkashiya wani kishishina da kutun gwila sai suka kawo waɗannan abubuwa da muke gani hatimi hatimi aljanan ne ba abinda ba za su yi ba yanzu yanzu zai je nan dan da ya dawo maka ya je sa ta koyi menene sai suka kawo waɗannan duk baki eh kafin bani isra'ila su zo wurin annabi sulaiman sai suka daga mazaunin annabi sulaiman sai suka kawo waɗannan abubuwa sai suka danne sai suka suka koma suka yi kaman ba su bane da mutane bani Isra'ila suka zo suka ɗaga annabi Sulaiman sai suka suka biyu duka suka halaka don ka faɗi mummunar magana inna lillahi wannan annabi Sulaiman abin da yake ciki kenan ashe abin da yake ciki kenan sai muke yan bawan Allah ne wannan abin ne wani ne wani annabi ne abin da yake ciki kenan sai suka faɗi mummunar kalma sai suka yi kashi na biyu kuma da suka zo suka gani suka ce masha Allah ashe abin da annabi Sulaiman ya mallaka kenan yake tasarrufi da aljanai me zai hana mu dauka mu yi amfani da su shi ne aka dauka ana ta yi sawa'an ka san yadda ya zo maka ko baka san yadda ya zo maka ba duk waɗannan abubuwa baki daya asalin inda suka fito kenan a zo a duba tafinka ko sunanka ko ko burjin ka ma'ile burjin ka turabi ne burjin ka hawa'i ne burjin ka na'i ne menene burjin ka na